Wata kotun koli da ke birni mai ta yi watsi da karar da bangaren Muhammad Usman ya shigar a rikicin da bangaren yake idan da na Abdulabo dangance da korar da kwamitin koli na uwar jam'iyyar ta sai da Rahama ta yi wa wasu mambobinta da suka bijire wa kudirin uwar jam'iyyar tare da mara wa dan takarar jam'iyyar PNDS tarayya baya a zaben fitar da gwani na shugabancin kasar da aka yi a shekarun 2011 a jamhuriyar Nijar. don daga lokacin da ya takaddama siyasa ta kaule tsakankanin 'ya'yan jam'iyyar ta sai rama tare da hawa gaban kotuna kala-kala har zuwa wannan babbar kotun koli ta ƙarshen jamhuriyar Nijar da ake kira Cour de Metar mai nasara Umaru shine lauyan da ke kare bangaren sa Abdulabo a shari'ar. mun ce muku kotun koli ta yi shari'a ta yanke hujja cewa babu abin da ya sauran a koma shari'a baya abdulabo su suke da gaskiya amma saboda wasu 'yan gwiwoyi da aka so a tado bangaren muhammad usman sai suka koma suka ce ai ita kanta kotun kolin ta yi kuskure wajen shari'arta suka kai wasu hujjoji waɗanda suke ganin su samu inganci kansu ta wannan tafarki ne kotun koli ta ce to hujja su ne su dawo za a bincika da aka bincika shine a yau aka faɗi sakamakon binciken ƙarshe in duk wani ya taso muku da wata magana ta tahiya ina ko wani sabuwar ƙara wani zance ne daban ka san an ce shi tabarmar kumiya na ta da hauka to hauka ba ya yi ga shari'a sai gaskiya yau dai mun ce muku tun lokacin da aka yanke shari'a kwanaki alƙalami ya bushe wasu suka ce sun sa mai sun watsa mai ruwa shi ɗanyata to an koma an yi shikon an yi murda an yi tumka yana nan da yadda yake alƙalamin nan ya bushe ya bushe a nasa bangare lauyan da ke kare bangaren muhammad usman na shirin saka karar kotun kolin kasar ta jamhuriyar nijar a gaban kotun sai dai yawo da ke abuja in ji sule umaru lauyan da ke kare sai dai isra'ama bangaren muhammad usman babu zancen ko wanga are da wancan wanda aka yi da wanga ba shi bane su za su aiki da shi wurin su ce ko sun kada ko a'a in sun kada wa kurciya ta yi su aiki da jujuma karasat mu kuma mun kada mun ci jujuma san ko wannan abu da aka yi bai dace ba tunda me ake aiki da shi kasar Nijar waga kurkin shari'a ma ta taba yi can da mun hudo mun ce kamar irin wanga shari'a kin sun taba yin ta to ita ma bata bi shari'a ta ta kanta ba shari'a arabi ne za a yanzu a azam kai karar kurda kasashen ta Nijar ma za mu kai ta abuja mu gani tana aiki cikin ka'ida tana aiki da doka ko kuma ana aiki da siyasa. Ko kafin zuwa wannan kotun ta koli mai matsayin intaha a fagen shari'ar jamhuriyar Nijar wasu mambobin kwamitin koli na jam'iyyar ta sai da Esra masu kimanin goma sha biyu sun kafa wani kwamitin da ke shirin warware matsalolin da uwar jam'iyyar ta sai da ke huskanta. To amma sai dai bangarorin biyu musamman ma na Muhammad Usman sun kasa aminta da wannan sabon kwamiti na 'ya'yan jam'iyyar ta sai da Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai.